sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada. al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan makon shirin zai mayar da hankali kan yadda ake ganin ƙaruwar masu fama da cutar amosanin jini ko kuma sikila ko emasi batun da ke da alaƙa ta kai tsaye da auratayyar yadda ake yi tsakanin masu nau'ikan jinin da masana ke gargaɗi kan illar da hakan ke da shi ga 'ya'yan da za su haifa. Dakta Mustapha Ajiya Ali Muhammad Salif Salifu shi ke kula da masu wannan cutar a babban asibitin da magaram ya kuma fara da yi mana tsokaci kan dalilan da suke ganin suke haddasa karuwar masu wannan cuta ta sikila. Ita dai yanzu dai cutar nan ta yi emasi yaduwar ta dai tana nan ya kara ci gaba take sun kammala abin da aka lura gani mafi yawanci masu karamar cutar nan wanda ake cewa AS mafi yawanci su ne suke sa take ta yaduwa saboda cuta ce da su bata nuna alama a gare su kenan bata nuna alama ba kai kana da baka sani ba ita ma wadda zaka arma tana da bata sani ba kenan ku zo ku gamu in dai ba ku yi ba gwajin jinin kafin ku yi armi to daga an yi sai an samu yaro na farko ne an fara ya fara shan wahala a lokacin nan ne ake ganewa in aka yi dokan jini aka wa yaron dokan jini a gani kamar babbar ce ke da ita a gani kai a shekara da karamar ita ma uwar tana da karamar tambayar shine ko me ke sanya mutane naci wajen yin aure duk da gano su duka biyu na dauke da karamar sikila wato nau'in jinin su AS da AS ko kuma SS da AS wato karamar sikila da babbar sikila kuma a wasu lokutan SS da SS wato manyan duka biyu wanda kai tsaye zai haifar musu da samun 'ya'ya masu larura. To, wasu kamar akwai rishin sani, rishin sani wanda kamar kai kawai tsammani kake kawo abin wannan babu shi babu shi, shine mutum sai na ce ce kawai arman na yayi. Kuma wasu ka kawai zahin soyayya ne, soyayya tarihi musu ido kawai babu ji babu babu ji babu ja da baya. Za ga mutane sun nace kawai sun yi shi, sai bayan an yi shi ne ma irin wannan ana ta shan wahala ana ta shan wahala bisa kan yaro, wasu sun rasa yaro na farko sun rasa na biyu a lokacin ne suke lura a ashe abin da ake gaya musu hakanan ne cutar nan akwai ta ba zance ba ne ba. Sikila ko emasi ko amosanin jini na sahun cutukan da kan wahaltar da masu fama da ita da ma iyaye musamman ta fuskar ɗawainiya da kuma kuɗaɗen da ake kashewa wajen jinyarta. Alhaji Adamu ɗaya ne daga cikin iyayen da yaran suke fama da wannan larura ya kuma yi mana bayanin halin da suke shiga. A gaskiya duk mutumin da yake da yaro yake da cutar emasi. Shi Allah yake jarabawa da irin walhalu iri-iri amma wanda Allah ubangiji ya sa yaran shi yake da imasi gaskiya ya gamu da wata jaraba daga Allah sai dai ya hawa Allah ubangiji ya sa ya ci jarabawar to me cin jarabawar tsayawa akan yaron in ma ya rayu in ma ya mutu wallahi ne ba karamar jaraba ba ce saboda ni dai a takaici na binne ɗaya biyu uku hudu kaji ku biyar tunda ita a kauye take ita ma imasin ne ta tare ta kuma yanzu ina da guda wanda nake fama da ita yanzu haka to a yanzu kenan na ce maka lalle mutum iya da fama tunda menene shi yaron yaron wai ba ma wani abu yaron ne yake da abin da zaka tausaya mishi ba barci shi yaron ba barci ga tausaya iya kuka iya ƙara malam yadda kasar ran shi zai huta kai malam ka zai huta ina zaka shiga to sai dai da yake jaraba ce daga Allah alhamdulillah a kokarin dakile yaduwar wannan cuta mahukunta a sassa daban-daban na kasashen Najeriya da Niger sun kafa dokokin da ke tilasta gwaji kafin aure sai dai wani abu da masana suka gano shine yadda masoya kan bijirewa wannan doka wajen yin halin ko in kula tare tare da daukar kasar da za ta kai 'ya'yan da za su haifa ga gagarumar matsala. Tambayar a nan shine ko me ke sanya masoyan daukar wannan kasada ga dai abin da wasu ke cewa. A gani na mutane kaman taurin kai ne gare su. Sinon tunda an ce in kuka yi arme in ka samu diya sai su samu wannan ciwon. Kenan ya kamata kasi wannan arman. Tunda suka arman diya za a samu masu wannan ciwon. Kaga kenan ya zama matsala. Me wai kamar soyayya ce take sa su yi. Lalle wasu sai su ce a rungumi kaddara Allah ya iya to amma Allah ma bai ce ba ka je ka sa kanka cikin wahala kana sani ni yanzu misalin da zan baka ni yayata iyanta kap emasi ya yi da kashe mata saura ita tana da mijin yana da sun yi aure kaga iyan duka rabi sun mutu kullum kuma suna likita yanzu wannan wanda suka yi sauran kullum baka iya kwana da ɗanta daya in ba ita ba da ta saba bus su barci akwai kuma wanda na gani shi ma matar tana da shi yana da suka zo suka yi aure aka ci wannan auren a raba shi sai baban shi ya ce babu wanda sai ya raba wannan auren sai an yi shi Allah akwai ɗan da suka aihuwa yanda ka san kafafun shi na ta takarda ne duk sati biyu sai an je likita an sa musu jini su uwayen duk wata sai sun je da matar da mijin sai sun je likita an sa musu jini kawai rayuwar su kenan bayanai dai na nuna cewa uwaye mata su ne kan gaba wajen shan wahala da zarar aka sami yara masu dauke da wannan larura duk da cewa gudunmawa ce daga bangarorin iyayen biyu inda a lokuta da dama iyaye maza kan bar mata da wahalar a wasu lokutan ma har da dora musu laifin faruwar hakan kamar yadda Dr. Mustapha Ajiya Ali Kamar yadda muka hudi hidima ce take yawa saboda illata uwa ce ma take yawan shan wahala farafar ga shi yaron ma wanda ke da cutar. A shi uba dama shi ba a sashi duk mafi yawanci mu wanda muke kula da su dai a nan hospital duka uwayen maza su sun hudda ma hannun su. E ne za a gani wanda masu kokari mazaje zagirtatti wanda za su zo su rako uwar ma tare da su ake zawa. Me mafi yawancin su duka uwaye ne wanda wata sana'a ma bata da wallahi. Za ka mace bata da sana'a tana da yaro ɗaya biyu uku hudu. To ko yaya matasa masu shirin aure aure ke kallon wannan magana ta gwaji kafin aure da kuma yadda su ke bijirewa wajen yin aurensu ga dai abin da wasu matasa ke cewa. Sunana Sule Bukari Abdulrashid. Shawarar da zan ba irin wannan masu irin masu irin wannan tunanin shine ba auren bai kamata su gani zaman auren kenan in bai cancanta ba jinin su bai haɗu ba ya kamata su yi duk yanda aka yi dai mutum ya samu wanda zai ta daidai da shi kenan su je su ruhe ido akan soyayya su yi aure su zo su yi nadama daga baya. Sunana usman abubakar m sani wannan gwajin da za a yi shi yake nuna cewa ɗiyan da za ku samu kuna iya aihuwa ne ku samu ɗiya masu lahiya ko ku a ku samu ɗiya masakantattu ko ku a ba ku ma aihuwa kwata-kwata ta hanyar wannan gwajin ne kuma ni gaskiya gani nake wannan gwajin da aka yi kamar ne zai baka ƙarin gwiwa cewa ka san wane ne kai yani lahiyar ki kenan in ma kun samu matsala daga ba kenan kun sayar za ku yi ku samu maganin ta saboda ko Allah ma bai halicci cuta sai da halicci maganin ta. Suna na Shebu Dauda Raila. Amfanin shi dan a guje ma sauran cututtuka wa'anda ki kamar yanzu emasi wadda ake cin drepanocytosis ita ma tana cikin tana cikin cututtuka mm. kenan in mutum ya yi sun yi kiyaye kansu daga samun ɗiya masu wannan cutan sunana dai abdulrazak amina ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a yi wannan gwaji saboda yana kare abubuwa da yawa wanda za a iya samu bayan an yi aure alal misali kamar cututtuka irin na aihuwa sai a yi yara da cututtuka da yawa mm. wasu ma dai ba a iya ba su kai ga aihe su sai su rasa ransu duk dai dalilin wannan waɗannan abubuwa kenan yin gwajin yana da fa'ida sosai da ni da shi gaba ɗaya duka za mu ta likitan namu dr mustapha ajiye ali ya ja hankalin mutane game da muhimmancin gwaji kafin aure wanda ya ce shi ke matsayin hanya ɗaya tilo ta rigakafin wannan larura ta sikila ko emasi. Ana iya rigakahinta tun da yanzu Allah kawo zamani wanda examen wajen kala nawa ake yi da an yi shi na farko wanda ake ma akwai wanda ake cewa test demel HF wanda shi da an yi shi ake ganin mutum yana da ita me bai bambanta mutum karama ce gare shi ko babba ce gare shi ko da shi ma mutum inda aka yi eh, aka iwa mutum a gani aka ce kana da emasi ya kamata ita matar da zaka arma aka ce maka ita ma aka yi mata shi in aka ce tana da emasi ku hawa jura lahiya saboda abu ne wanda bai aihuwal alheri ya yara ne za ku yi ta samu ku a walci su yaran a walci kuma duk wani ke kusa da kuma a wahalce ai wasu daga gama suke in zama ma don kalma soya ta yi nisa su zo su a ce musu ai gashi kaza kaza kaza kenan a ce a fasa arma bisu zawa wasu akwai su tiya suna nan wata babbar matsala da ke damun masu wannan cuta ta sikila ko emasi ko kuma amusanin jini ita ce rashin wani tsayayyen tsarin gwamnati na taimakawa masu fama da cutar ta sikila ko emasi ko kuma amusanin jini duk da yadda larurar ke sahun cutuka masu cin kuɗi da kuma tarin ɗawainiya. Allah azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce, ba ka yau gobe dan ka bashi yake so. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amin. bokan duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu ibrahim malam cillo sunana azima bashir abiyu da na gabatar ki fatan allah ya ƙara mana lafiya.